أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 25 ga watan 8 watan sha'aban shekara ta 1436 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da sha biyu ga watan shida shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 33 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya na imamu at-tirmidhi rahimahullah yau da ikon Allah madaukin sarki za mu tashi akan babi na talatin da biyar babu ma ja a fi dahiki rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da yake magana akan dariyar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama dariya na farko dangane da dariya dariya wani abu ne da ɗan adam yake nunawa da bakinsa da kuma fuskarsa yayin da wani abu ya ƙayatar da shi ko kuma ya burge shi ko kuma ya shiga cikin farin ciki shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana dariya ko baya dariya akwai murmushi kanin dariya akwai kuma dariya dariyar ma kala biyu ce akwai dariyar da ake ce da ita dahik akwai dariyar da ake ce da ita kahkaha to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana murmushi a tabassum haka matakin yake a tabassum الضحك القهقهة murmushi da kuma nomal dariya da kuma kecewa da dariya shi ne ƙahƙaha ɗin to annabi yana yin guda biyu baya yin ɗaya amma a cikin biyun ma ya fi yin guda ɗaya na farko shi shine a tabassum ɗan murmushi kowa ya san murmushi sakin fuska da dan nuna alamar walwala wannan annabi yana yi bi kasra amma shi ad-dahik shine tura suke cewa lafin normal dariya annabi yana yi amma ba sosai ba wancan kuwa kahkaha mutum ya kece da dariya har ya fadi dan dariya ko ya shiga wani yanayi don dariya har ya shaƙi saboda dariya annabi baya wannan to za mu ji abinda riwaya za ta zo ta yi magana na farko dai annabi yana faɗa cewa ya zamanto dariyarku ba ta da yawa sosai a duniya kukanku ya fi yawa ba ce kada mutum ya dariya ba amma dai ya zama kukansa nuna gajiyawarsa da tsoron allansa da tsoron gamuwa da ubangiji ya ɗauke hankalinsa dangane da barin dariyar قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل wannan hadisin imam tirmidhi ne kuma hadisi ne hasan gharib um, yana ba da labari dangane da ƙaurin annabi shine kai rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi jabir bin samura ya ce a ƙaurin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake ce shi humusha humusha shine siririta siriri akwai nau'i na siririta ba ƙaurin manzon Allah ba ƙato ne tam haka ba sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yabo ne a gare shi kwalliya ce a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai yake cewa manzo Allah baya dariya sai dai murmushi a riwayarsa shi abin da ya gani kenan shi yasa malamai suke cewa ba da yawa yake yin dariyar ba shi yasa ma wasu sahabban ma suka ruwaito cewa ma annabi ma baya dariya kenan idan ka ji wani malami yana cewa manzan Allah baya dariya to ya dogara ne da irin wannan hadisi ko irin wannan hadisai na Jabir ibn Samura kun ga anan ce annabi baya dariya sai dai murmushi shi abin da ya gani kenan to watakila ya yi dariyar a wani wuri da bai gani ba saboda rashin yawan yin dariyar ta sa ma ake ganin kamar baya yi ya ce idan na kalli manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai in ce kai wannan mutum ne wadda yake idansa kamar da kwalli shi ne kalul ainaini idansa kamar ya sa kwalli amma kuma ba kwallin ba ne abinda yake ake nufi wato cikin mu'ujiza da Allah ya yi wa Allah da kyautata halittar da Allah ya yi wa Allah sallallahu alaihi sallama idan ka ga idansa kai ka ce kwalli ya rambada amma kuma ba ma kwallin ya sa ba na'am an samu riwaya manzon Allah yana sa kwalli da daddare idan zai kwanta bacci jama'a kwalli yana da amfani kwalli yana da amfani kwalli ba wai sai mata kaɗai ke sa kwalli ba wanda yake so ya samu lafiyar ido Allah ya dawwaman masa da lafiyar idonsa ba tare da yana samun larura ta ido ba to ya lazimci sanya kwalli musamman idan zai kwanta bacci in zai kwanta bacci ya dan dodalo wannan kwalli din ya shafa anan ya shafa anan har irin yadda annabi yake sa kwallon nan kwaya biyu nan kwaya uku ko nan sau biyu ko nan sau biyu ko nan sau ɗaya ko nan sau biyu na dama da hagu duk an ruwaito kuma an faɗa mana duk mun karanta cewa annabi yana sanya kwalli na ismit ismit ya ce ku rinka sanya kwallin nan fa innahu basar yana ƙara wa ido gani jama'a yana daga cikin babban larurar da mutum yake iya samu a rayuwarsa shine ya rasa idansa kuma shi idan nan da kake gani wani lokacin ɗab sai ka wayi gari ka nemi shi ka rasa a yi maganin duniyan nan ya kidawa wani sababi kaɗan yana iya wa idan ka illa shi yasa aka ce duk abin da mutum zai yi kada ya yi abin da zai iya yi wa ganin sa illa don in aka ɗauke maka ganinka ka shiga matsala so yana da kyau mu yi amfani da abin da zai taimaka mana wajen kyautata idan har likitocin ido ma ba su hana a yi amfani da kwalli ba so kwalli yana da amfani kwalli yana da kyau musamman wannan ismit din ana sai da shi a kasuwa mutum ya nema ya rinka ɗan sanyawa zai taimaka masa kwarai da gaske amma da rana wannan mata ne suke sanya kwalli da rana ko da yamma amma da maza da daddare suke sanyawa to annabi kyawun idansa kai ka ce kwalli ya sa to kin kun ga anan kenan ashe kwalli karawa ido kyau yake kwalli karawa ido kyau yake to za a gan shi kamar ya sanya kwalli a idansa amma kuma bai saka kwallin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi dariya galiban baya daga sautinsa ka ji muryarsa a sama baya yi sallallahu alaihi wasallama amma dai yana yin murmushi murmushi shine ashru'u fi dhahik farkon dariya shine murmushi annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama shi kuma dariya shine a yi dariyan amma bi sautin munkhafid da sauci wanda yake na ƙasa ba maɗaukakin sauti ba ƙahƙaha kuma shine a kece da dariya bi sautin ya al-akharin wasu a gefe can suna iya jiwowa sautin har ma ya kai ga mutum ya shiga wani yanayi na daban ba irin yadda aka saba ganin shi ba to wannan kenan قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الجز أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمذي ya sake ruwaito mana hadisi cewa wannan al Ibn ibn ya yace ni kan banga wani mutum da yake da yawan murmushi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda yake ingantacce hasan kenan kun ga yawan murmushi yabo ne za ka ji ana faɗan mutane ko yabon mutum ake a ce wani yana nan mai yawan murmushi idan kuma za a soki mutum a ce yana nan kullum fuskarsa a turbuke ko a furtuki ake can komai a turbune kaga wannan ai zam ne me zam suka wancan kuma wani mutum mai yawan murmushi mai yawan murmushi ko malamai ne masu wa'azi sai ka ji ana cewa ka ai malamin nan baya dariya wani malami ne mai wa'azi a irin abubuwan nan da ake ɗauka wani yaro karami wata rana malami yana karatu yana ɗan kallo haka sai ya ga sai ya ga malamin ya yi dariya a yaron nan sai tashi yana ta tsalle yana tafi a gida ce malam ya yi dariya yau malam ya yi dariya yau malam yana ta tafa wato irin abu ne garib shi kullum a matse yake baya dariya to akwai wanda baya dariya gaba daya akwai wanda kuma murmushin ma baya ransa a bace yadda kasan mutuwa aka masa akwai wanda haka yake fuskarsa gaba daya kullum a turbuna ciki to wannan kuma ba a so mutum ya zama mai ɗan sakin fuska saboda wanda bai san ka ba idan ya ganka zai ɗauka shi kake yi wa a ba na zo muna gaisa da shirinsa a baci me na masa na daina kula shi wallahi to kaga ba a sani ba ashe halinka ne haka so ba laifi mutum ya zama yana da yar bashasha din bashasha shine wannan wato dan sakin fuska kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ra'a nasa basha ko ba ka bane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam marwayacin hadisin shine abdullahi ibn al-harith ibn jaz sahabi ne babban malami ne a aka ce yana cikin shekul masiriyin ya buɗe fatih masar kuma ya zauna a garin masar nan da muke gani shine sahabi na ƙarshe da ya mutu a garin masar wannan alharis ibn jas duk sahabbai shine na ƙarshen mutuwa inda a kasan masar ne allah ya masar hama allah ya ba shi nisan kwana da ƙarshen rayuwarsa ma ya makance eh, ƙarshen rayuwarsa a matsayin makaho ne sai da sai da aka yi masa jagora shekara ta 86 Allah ya yi masa rasuwa mutanen masar sun ruwaito hadisai masu tarin yawa sun amfana da shi Shi ne yake ba mu labari a dangane da murmushin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an ce annabi yana yin murmushin nan ne don ya jawo hankalin mutane su saurare shi kada tsoronsa ya yawa wanda baya murmushi tsoronsa ake ji tsoronsa ake ji kuma malamai sun ce murmushi dinnan sadaka ne a tabassumu sadakatun idan an ce sadaka shine abinda in kai shi akwai lada haka annabi ya faɗa hadisi tabassumuka fi wacce akhika sadaka? yin murmushinka a fuskar dan uwanka ka hadu da dan na gaji a lafiya ya gida alhamdulillah sadaka lada ne Allah zai baka lada amma mutum an zo gaishe ka an zo ana maka murna akan wani abu na gaji kana turbine kuma abun farin ciki ne yake ma amma ranka a bace san mutane haka ɗabi'a suke wani zaka zo fa abu ne da ya shafe shi shi kuma dan shi ka zo ka miƙa masa hannu kuna gaisawa wallahi ya haɗa fuska da kai ma ba zai haɗa ba ya shagaltu da wani abu ya dai ya karɓi dai hannun haka kuna gaisa gaba ɗaya ma baya ma sauraron ka ce yana magana da wani to kaga wannan bai da daɗi duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar zai yi wa kansa asarar mutane asarar jama'a so mutum an ce annabi idan ya zo sallallahu alaihi yana gaisawa da mutum yana bashi full concentration mana ya mai da hankalinsa sosai akan mutum suka ce idan ya zo kuna magana da shi kai ka ce ba wanda yake masa magana a gefe in ba kai ba to yana cikin ɗabi'arsa sai mai da hankali a kanka sallallahu alaihi sallama. idan kuma ba da kai yake ba to ba da kai fa yake ba idan kuma da kai yake to da kai yake to abin da ya kamata mu kula da shi kenan don Allah saboda samar da kyakkyawan alaka tsakaninmu da yan uwanmu na'am dan adam yana da gajiyawa tabbas muna da rauni muna da rauni irin namu sai dai irin karanta irin waɗannan hadisai shine zai dawo da mu seti ya dawo da mu kan hanya sauransu a haɗuwa da mutum duk wanda za ka haɗu da shi malam ka yi ƙoƙari ka sake fuskarsa ka sake fuskarka idan an maka magana sake fuska ina gaji a lafiya assalamu alaikum alaikum salam kana mai dariya kana mai sakin fuska kai ma din za ka mutane sallama kana mai dariya kana mai sakin fuska kana mai murmushi daman ladabin haduwa da mutane shine kana haduwa da mutum ka ce assalamu alaikum abu na biyu in a kusa ake a haɗe sai a yi almusafaha ka miƙa su ya miƙo ka miƙa hannunka ya miƙo hannun shi ku yi musafaha manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya haɗu da ɗan uwansa ya miƙa masa hannu assalamu alaikum wa alaikum salam suka riƙe kafin su rabu Allah ya yafe musu zunubin su gaba ɗaya fa. kafin ku rabu shi sa malam musafaha riba ce amma akwai waɗanda ba sa musafaha da mutane shi ya fi ƙarfin ya miƙa hannunsa a riƙe ba ya yi amma da ka je makaranta ka karanta muhimmanci da falalar yin musafaha da karin rinka yin musafaha har da 'ya'yanka assalamu alaikum ba wani abu bane la yanqusu ka shay ba zai rage ka da komai ba balle yarfa'u darajatak bari zai daga darajarka ne wa manzilatak da manzilarka wa qimatak da ka. ku gaisa assalamu alaikum assalamu alaikum kafin ku rabu an yafe ma zunubi haka imamun nawa ya kawo wannan hadisin cikin riyadu salihin hadisi ne ingantacce shi yasa manzon Allah kafirul musafaha mutum ne mai yawan yin musafaha sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa aka kawo ka'ida aka ce babba shi zai fara miƙawa ƙarami babba dan kar a ce an yi rashin kunya shi babban mutum din sai miƙa hannu to amma mu yanzu al'adar mu yanzu a gaida mutum wai dai a durƙusa durkusu wani yana bala'in san a durƙusa masa kai ba sarki ba kai ba dagaci ba kai ba hakimi ba to sarkin ma da hakimin ma da ake durƙusa musu haram ne ai ai bai halatta ba kowaye ma ba wanda aka ce wai za a gaishe shi sai an durƙusa wannan yana daga cikin gargajiya da jahiliyar da take ƙasar hausa har yanzu ana yin ta ba a daina ta ba mutum ɗan adam ɗan uwanka mai tsuguno mai bayan gida saboda kurin ya ɗaura rawani ko shi shugaba ne ya sa manya-manyan riguna wai za a zo wani ma sai an kwanta a gabansa kwanciya kuma dole ka yi ko baka da ko aƙida ka ka in ka ji hede ka yi dabaru Allah ma ya rufe asiri sarakunan a zaune ake samun su to kai ma in ka je ka zauna amma iya tashi hankali ka tarar da shi a tsaye za ku gaisa shi fa ya a tsuguna to babu ina jin sarkin da ya kai manzan Allah ko akwai shi kuna shakka sarauta da isa da matsayi dai da girma a wajen al'umma da girma a wajen Allah shi annabi yana da garanti babba ne a wajen Allah babba ne a wajen mutane shi ko sarkin duniya Allahu alam ko yana da matsayi a wajen Allah zato dai ake yi wasu ma sarakunan masu fuka kowa barna mazinata ne mashaya ne rawanin kawai suke ɗaura amma duk tirin shedanci da su ake amma tunan suna da rawani su za a yi musu so yana da kyau saboda babin karatu mutane fa su sani fa ba addini bane yawa gaida sarki a tsugune da zuwa a kwanta a gaban sarki wallahi Allah ne kawai ya halatta in za a gaishe shi yanzu nan muka gaida ubangiji da asuba muka yi ruku'i dan shi ne muka dago dan shi ne muka fa goshin mu a ƙasa dan Allah ne muka dade mayarwa dan Allah ne to wannan sun sunkuyen ba a yi wa wani dan adam in ba Allah ba to manzan Allah ba a taba zuwa wani ya zo gaishe shi ya tsuguna ba kai shi sunkuyawa ma a zo za a gaishe shi a kuyawa ma baya bari ya ma faɗa ya ce kar a yi sun kuyo irin da na gajiya lafiya dan sun kuya din nan baya bari ya hana saboda sun kuyan wannan gabar in dai a wajen gaisuwa ne a nade ta haka to hakkin Allah ne ya kuma dan adam bai kamata a bashi hakki na ubangiji ba so musafaha ita ce addini musafaha ita ce addini amma yanzu a gargajiya ɗin na al'ada akwai sarkin da in ka ba shi hannu in ka yadda ka ba shi hannu to ka mutu ka mutu duk a ƙasar nan akwai sarakunan da idan suna son halakar da kai to sai su baka hannu sai ka jana cewa daga kafin ka karasa ka ga in fahimi ko muka hannu ka karba to ajalin ka yanzu saboda bala'in matsafi ne suna nan da yawa a ƙasar nan wallahi an san su idan baya son ka sai danka maka hannu kana karwa za ka koma gida da gudawa za ka koma na ka tura ai ka ta fama dan adam kenan to shi yasa kaga yawanci ake musu ran kai da daga nesa ka dunkule kawai kai haka <laughs> Allah raba ku lafiya <laughs> an fahimce ni galibin ku matasa ne yara ne yanzu kuke tasowa ku gane cewa gaida sarki a durkusa da sarki a kwanta ba addini ba ne gargajiya ne ba kuma musulunci ba ne duk da cewa sarakunan musulunci ne ake musu me dalili ba a yi wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi annabi ya hana shikenan to ya za a yi Allah sa a gyara in ka zama masaraki sai ka abin alhamdulillah wasu yanzu daga cikin sarakuna na zamani suna ɗan ragewa suna ragewa akwai wanda wallahi zama ma ba a zama wallahi zama ba a zaunan ma wallahi ka kwanta kaga hakan nan wallahi da ka san sujjada haka zaka danna gwiwar hannunka a kar kowa yana karshi kuma yana nan yana zaune zanzare ido Allah sauke Allah raba mu da sharrin gargajiya to wannan kenan jama'a cikin ina yi mana bayani akan ladabin haduwa na farko a sallama da harshe na biyu musafaha na uku a murmushi na hudu ka tambayi ya sunanka gaskiya ban fiye yi ba amma in mutum ya zo gaisa da shi bai san ka ba bayan kun ce malam ya sunanka ne wallahi malam zai ji daɗi zai ji daɗi ce to a wannan ya damu da nima har yana so ya san sunana wanda gaskiya ba mu fiye yi ba sannan kuma na biyar sai ka ce wa mutum ina ƙaunaka saboda Allah inni ka fillah to shi ma kuma shari'a sai ta ce ahab ta ce sai ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi ubangijin da ka so ni saboda shi Allah iso ka abinda shari'a ta ce mana mu yi ke wannan shine ka'idar haduwa idan dai an hadu waye zai irga musu la ilaha babu ihu ne ta yi kawai ko abubuwa guda biyar da aka ce in an hadu me ya kamata a yi na'am dan fulani ina jin ka na farko me na farko sallama ha ban ji ba karam kalla ka buɗe bakin kai ba mace bane ka faɗi magana da ƙarfi in ji ehe sallama na ɗaya mhm. daga sallama sai musafa to muje aha sallama kana assalamu alaikum sai musafa daga musafa sai mai sai tambayin suna ɗaya eh? sai murmushi sallama musafaha murmushi na uku kenan sai na hudu tambayin suna ko ɗaya eh, waye sunanka sai na biyar ɗaya eh? yawwa na biyar ka ce ina ƙaunarka saboda Allah duk wanda ya ce ko ba a gabanka ba ya faɗa labari ya zo ma cewa wani ai ana labarin ka wata ran ce wallahi wannan mutumin ina sa saboda Allah insha Allah za ka ji wannan mutumin kana son sa to wannan kalma yanzu an juya al'amarin mata ne masu neman mata masu neman aure afwan neman mata wai ashe mummunan kalma ne masu neman aure su suke gaya wa 'yan mata wannan kalma amma ka'ida a musulunci dan uwanka musulmi ka ce masa wane ina ƙaunarka saboda Allah masu ilimi wanda suke zama a wurin makaranta haka suke inni uhibbuka fillah ya wane ina ƙaunarka saboda Allah ana gaya wa manzon Allah wannan da yawa kuma annabi shi ma yana mai da amsa to wannan shine ka'idar da shari'a ta shimfiɗa mana dangane da haɗuwa da ainihin wato juna qala haddathana ahmad ibn khalid al-khallal qala haddathana yahya bin ishaqa as قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما شيما wannan yace Abdullah ibn al-Harith yace ai dariyar manzon Allah bata kasance ba illa murmushi Abu Isa yace na hada hadisun gharibun min hada min hadith Lays bin Sa'd Tirmidhi ne ya ruwaito shi a wata wani wurin yace gharibi sahi ingantacce shi ma wannan yana nuna mana mafi rinjayen dariyar annabi murmushi ne kawai قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة الله أكبر وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها ويقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل سيئه عملها حسنه فيقول ان لي ذنوبا ما اراها ما اراها هنا قال ابو ذر فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حديث البخاري حديث مسلم حديث امام الترمذي abu zar al-ghifari shine marwaicin wannan hadisi Allah kara masa yadda shine sunansa jundub ibn junada ibn sufyan ibn Obaid daga bani ghifar ne ɗaya ne daga cikin mutanen da suka riga kowa shiga musulunci shi abu zar al-ghifari kuma yana cin manya-manyan sahabbai masu matsayi wasu ma sun ce ma na biyar ne wai haka wasu suke faɗa a musulunci ma gaba ki ɗaya yana cikin lamba biyar haga ai da ɗaɗɗe ne mala, ana buga misali da abu zarar wajen gaskiya malam sahabbai dukansu masu gaskiya ne abubakar shi ya fi kowa a cikinsu kun ga kenan gaskiyar mataki-mataki ne kamar misalin ka ce wane yana da tsoron Allah amma fa gaskiya alamu suna nuna wane ya fi shi tsoron Allah to abu zarar zifari yana daga cikin sahabban da in an zo magana gaskiya to rufe kofa kenan yana da gaskiya ta hakika ba wasa a cikin lamarinsa kuma wani abu mamaki kun san gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum ko a duk duniya wanda ya fara gaida manzan Allah da assalamu alaikum shine abu zarar zifari وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام يعني أول من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام mutum na farko da ya fara buɗe baki ya ce wa manzon Allah assalamu alaikum ka rubuta ka ajiye shiga tarihi Abu Zar al-Ghifari Jundub ibn Junada radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne wanda yake yana da ilimi dan ya tabbata har a lokacin khalifancin na abubakar ma yana bada fatawa abubakar din yana raye amma wallahi abuzar yana yana bada fatawa lokacin umar ma abuzar yana yana bada fatawa lokacin usman ma abuzar yana yana bada fatawa ma'ana ga halifa kuma shi ma mai fatawa ne kuma su halifofin sun yadda yana da ilimin da ya cancanta shi ma ya bada mai ya da fatawa da shi aka je baitul fatu baitul maqdis tare da Umar musan Umar ibn Khattab ya ji ya bude Baitul Maqdis wannan masallaci ko to da shi Abu zar aka ji yayi bayan manzo Allah ya rayu wafati yayi hijira zuwa Sham shi Abu zar ya tashi daga Madinan gaba ɗaya koma Sham a can ya je ya daɗe har zuwa lokacin da Abubakar ya rasu da Umar har lokacin da Sayyidina Usman ya hau kalifanci mutum ne wanda yake karim shi abu zar karim yana da karamci ce wani ka aiwa ne karimi ne wasu Allah ya ba su karamci ma na wasu na da mutunci a rayuwarsu mutunci kuma daɗi ne jama'a ku gane mutunci fa ba shine mutum ya dauki kuɗi ya baka ba mu'amala wani Allah ya yi masa hore masa mu'amala mala kuma ina gaya muku mu'amala din nan abin ka kafa goshinka a ƙasa ne ka roki Allah Allah ya baka ita wani zai yi iya kokari yayi din wallahi baya iya yi wani ɗabi'arsa yana da sha'awar wulakanta mutane ɗabi'arsa ya ka yake so za ga kamar dan wulakanci ne amma haka ɗabi'ar take to irin wannan ɗabi'a kokari ake ake gyara ta wani kuma wallahi malam duk yanda zai siya kyauta ta ma duk yanda zai sai ya kyauta ma shi abin alfahari ne gare shi ya masa hidima kuma wannan ita ce ɗabi'ar annabi ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai mutanen da za ga kamar wannan larabawa sun fi wannan ɗabi'ar mu ba irin mu ba galiban balarabe wanda ya san addini mai kyakkyawan ɗabi'a kuna haɗuwa kuna gaisawa ko bai san ka ba zai ce faddal ma'ana ma'ana zo mu je gida do Allah haka kawai fa a masallaci kawai kuka haɗu da shi kun gaisa ina gajiya lafiya kala ce faddal faddal zo mu je gidana ka sha ruwa zo mu je gidana ka sha shayi zo mu je gidana ka ci abinci ba irin ni da kai ba yanzu zaka zo gidan nawa ina kallon kana kallo na ruwa fiya wata ne naira biyar ba zan iya dauko an ba gaba kuma wannan tarbiyya mun koye ta a wajen iyaye da kakanni mu suna kyautatawa bakin su amma yanzu zamani da boko ya canja mana dabi'a mutum zai yi bako ya kawo shi gidansa wallahi ruwan sha ba zai ba shi ba ruwa ruwa ruwa amma ka lura ko ƙauye ka je abu na farko da za su fara yi ma sai a je a nemo ruwa a kwanan sha wataƙila ruwan ma ba za ka iya shan sa ba amma saboda shi suke sha sai a ɗauko ajiye ma a ce gashi faddal ma'ana zo mu je mutum ya dafa abinci haka kawai ba walima ba ba aure ba ba komai ba ya dafa abinci ya ba wa mutane kan dan uwa muna tare da shi a nan wata ran wani uzuri ya kai ni gidansa da daddare haka bai san ma zan zo ba ni dalili ya sa wani uzuri ya sa na biya ne masa waya muka abin nan ce mu shiga mu shiga mu shiga mu shiga muka shiga wallahi da muka shiga falon samalan abinci ne da yawa an kawo da yawa abincin sai na ce sha ya na ga wannan abinci haka ai wani abinci ya maka yawa ai ya ce ai malam wannan ka'ida ce wannan abincin nan anan kullun ne sai in dai abinci da daren nan ne za a kawo abincin nan zai kai na mutum goma na ce to yaya haka ya ce ai mutane suna zuwa ai nakan yi baƙo wani lokacin makota wani lokacin abokanai da taimakon Allah kuma baya tafiya a banza sha Allah sai an zo an ci abincin ce kaga yanzu ban san zaka zo ba abin ya burge ni wallahi ne mamaki na ce kaga wannan Allah ya taimake shi shi sa an mutum yana da wadata zai iya samun aljanna cikin sauki ka je ka karanta abin da annabi ya faɗa akan ciyarwa muhimmancin ka ciyar da wani duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi in ku Allah ya ciyar da kai ka samu aljanna duk wanda ya shayar da wani Allah zai shayar da shi Allah faɗa ya a hadisul qudusi yabna adam ya kai dan adam ba na jin yunwa ka ki ka ciyar da ni ba bawa zai ce ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya ubangiji ni ko ya za a in ciyar da kai alhali kai ne ubangijin talikai in ciyar da kai kana Allah ya ce baka san cewa wani bawa na ya ji yunwa ba baka ciyar da shi ba innaka law at'amtahu lawajadtani indahu da ka ciyar da shi ai da ka same ni a wajensa zai ce ya bawa na na ji ishin ruwa ka ƙi ka ni ruwa na sha a kiyama Allah zai tsaye da mutum ya mai wannan tambayar bawa zai ce ubangiji ya rabbi kaifa asqik ya ubangiji yaya zan shayar da kai wa anta rabbul alamin alhalin kai ne ubangijin talikai bawan nan zai ce Allah zai ce ba dan ba bawa na ya ji ishin ruwa ba baka bashi ya sha ba yace innaka law saqaitahu lawajadtani indahu da ka shayar da shi aiko da ka same ni a wurin a kaji fa so jama'a karamci yana da kyau mutunci yana da kyau murmushi dinnan da suke fuska karamci ne mutum wata masifa ta same shi ka jajanta masa karamci ne wani abin alheri ya same shi ya ganka a wurin karamci ne rashin lafiya ta same shi ya ganka karamci ne larura ta kama shi ya ganka ka kane ne a cikin larurarsa karamci ne ya nemi shawara ka gaya masa shawara mai kyau karamci ne ka kyautata wa iyalinsa baya karamci ne ka kyautata wa 'ya'yansa bayanan ko a gaban shi karamci ne so irin waɗannan abubuwan duk mu tattara mu tattara mu tattara su mu haɗa suna da kyau ina gaya mana ina maimaita mana mu ta musulunci da da al'adarmu ta zo da irin wannan yanzu mutumin ƙauye galiban da idan zai kawo maka ziyara zai zo birni ba zai taho haka ba sai ya ɗauko 'yar kaza ya taho da ita kazan nan duka duka in ka je kasuwa ba ta wuce 600-300 ba yanzu ne ma kaza ce tsada wallahi idan zai taho da kaza zai taho idan zai taho sai ya taho da ɗan barkono idan zai taho sai ya taho da kaza saboda sun iya karamci amma ni da kai yanzu za mu je bakunta gidan dan uwanmu ko gidan abokin mutum zai hada mota daga nan ya tafi kaduna ya tafi maiduguri ya tafi bauchi ya tafi ina ne ya kai ziyara gidan dan uwansa lemo da ayaba na naira 250 ya tsaya a bakin titi ya saya ya ce ga wannan a bawa yaran gidan nan a yanka musu wallahi bai zai yi ba kuma ba mamaki idan ya je gidan nan ya miƙa buƙatarsa ta duniya ga shi mai gidan chocolate na ɗan yara ɗan nan cingam duka duka kwalin cingam kwalin cingam ɗin bai wuce naira ɗari biyu ko ɗari da hamsin ka tsaya ka saya idan yaran gidan suka zo ka miƙa ka babba su za su ji daɗi amma wallahi ba mu yi ba saboda zukatan namu sun ginu akan ruwa mutum kawai sai zo maka bakunta a bushe karkam yara suna sanda zuwa sanda zuwa ba abin da ne amma muna nan ƙauye ai ba sa iya shiga gidanka wallahi da wani abu sai da wani abu hannunsu a'a sai ga mutum saboda rashin zigege saboda rashin guzurin da zai iya kai wa dan uwansa wallahi sai su tafiyar gishiri fa sai mutumin gauye ya je siyo gishiri fa duba gishiri me aka aka gishiri ina ni akwai abin da ya fi gishiri ma tsada ne A butu amma wallahi mutum sai kullo gishiri ya kawo maka ko tsohuwar ko kakanka ko su kawo barkwano ta baka wannan jama'a karamci ne in kun lura kun ga iyayenmu da kakanninmu sun koya mana wannan amma yanzu zamani ya canja ni na san lokacin da nake yaro wallahi muna yarinta abincin gidanmu da daddare ba ma saboda kwaɗayi irin na yaro muna zaune muna jiran na makota shi za a yi mai kyau a gida ɗin amma wala baka ci ba ka fi son na makota saboda me mun sani mu ana ɗora mana kwanuka mai tafin makota ai tabi ai tabi ai tabi sannan makota ma su zo su kawo kuma ga ana sa albarka to amma yanzu fa wani makoci ne yake zuba abinci a aika makocinsa bari in gaya muku wani abu na karamci tunda muna magana ne akan karamci karamcin iyayenmu da kakanninmu a da yasa ba sa cin abinci su kaɗai a gidajensu ba irin ni da kai bane yanzu abinci na ni ni kadai a falo ni ni kadai wurin wanke hannu ni ni kadai wurin zama na ni kadai a haɗa mun komai ne kadai in na gama in dauka in sashi a firiji in ajiye a ɓararra kashi gobe a'a ciyayya suke yi ciyayya kowane mai gida abincin su yake fitowa da shi in ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wani wuri baya ma shiga gidan guzurin sai bayar akai gida sai a dauko abincin sa in kaza ne aka yi ita za a kawo in ma menene aka yi ita za a kawo to malam ka san me ake a da idan mutum yana kawo abinci wurin ciyayya nan aka fahimci babu naman miya to daga nan ake gane wane yana cikin yau to a lokacin a maciyar manya daga cikin maciyar za su gane to wane yana cikin rauni ya dan samu yin ƙasa tunda kaga gidansa ana yin abinci babu ƙashin miya to wani sai ya aika masa kuɗi gidansa ko kuma wani ya je sai nama ya aika gidan shi wallahi ko kuma wani lokacin za a yi in babu ɗin za a fito da abincin kowa za a fito da shi amma za a ga wani bai fito da abinci a gidansa ba to ba sai ya yi bayani ba an san yau ce ta hana ya fito da shi to a lokacin za a bi rumbu-rumbu buhu-buhu za a bi ana aunawa sai dai a kai masa abinci gidansa kuma bai san waye ya kai abincin ba ni da kai yanzu bashi ma ba kowa ka isa ka tunkara ba bashi ma bashi ma ka je ka tunkari mutum ya baka bashi ma baka isa ba ba kowa ba, ne ba. so tsakani da Allah kada mu zalunci kanmu ashe al'adunmu ma da ɗabi'unmu sun nuna akwai karamci amma na gaya mana turanci da boko yanzu ya lalata mana wannan hali amma wanda Allah ya masa arziki ya datar da shi yana zuwa makaranta yana saurara ana faɗa ya yi ƙoƙari ya yi maintainin wannan abun a gidan shi kakka bari wannan karamcin ya wuce maka saboda mutuwa alal aƙalli ka mutu a ce maka ka aiwa ne an yi rashin mutum ai wani karim wani ai kayansa ba nasa ba ne kayansa ai na mutane ne sallallahu alaihi sallama ɗabi'a irin ta annabi kenan to jama'a abu zar mutum ne gaskiya yana da karamci kwarai da gaske karamcinsa ta sa malam shi dukiyar ma baya iya ajiye ta kwana naira ɗaya bai taɓa bari ta kwana ba naira ɗaya shi duk abin da ya samu a ranar yake kashewa shi sa jama'a na gaya mana kun ga imanin nan mataki mataki ne yawa ka yadda kurin wani ya fi ka naira ɗaya duk abin da abu zar ya samu wallahi a ranar sai ya halakar da shi in ya biya bukata sai ba wani ya ce ya mutum zai zo ya kwana da kuɗi kai da aka ce kakka tsammanin za ka kai gobe ka zo ka kwana da kuɗi ga alhali kuma dole akwai mabukaci ka kwana da abinci alhali akwai makocinka bai da abinci yace shi bai yadda da wannan ba wannan ta sa suke ta samun sabani da sahabbai yana ganin ba daidai bane ba ma mutum ya ajiye kuɗi ya kwana yace gashi Allah yana faɗa alladina yaknizuna zahaba dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran bi kitabillah har izuwa karshe Allah ya magana akan waɗanda suke taskace dukiya ya ce ajiye kuɗi ka ɓoye ka ajiye shi ba taskacewa ba ne to kaga dai wannan jawabi dai Allah ya ji kan Abu zarar al fari. kaga imaninsa ne matakinsa Allah ya bashi wannan so amma malam ku duba imani bayarwa kawai yake lokacin da Abu zarar al fari ya mutu malam wallahi likafani babu a gidan shi likafani da za a je a ya shi a sashi wallahi ne ma aka aka rasa to bai da komai babu ya rasu ne a garin rabza shekara ta 32 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama bukhari da muslim duk sun ruwaito hadisansa da yawa hadisi ya kai 281 tsakanin bukhari da muslim duk suka ruwaito to wannan abu zarar din jama'a a jungule shine yake ya kasance saboda tsabar shi a zamaninsa yana ga sahabban ma wato sun rungumi duniya to kawai sai koma ƙauye ƙauye ya koma ya jera yana rayuwa cikin daji daga shi sai dabbobinsa ya je kiwon dabbobi ya ciyar da su ya samu lada ya shayar da su in buƙatar duniya ta kama ta abinci ya ɗauki guda ya je ya sayar idan ya sayar wannan buƙatar ranar kawai zai yi sauran sai ba mutane haka ya mutu shi kadai sai dai labari aka ci rajul karim jiddan jiddan to shine yake ba mu labari cewa wani hadisi ya ce la a'lamu awwala rajulin yadkhulul janna ni na san annabi ya ce na san mutum na farko da zai fara shiga gidan aljanna na farko da zai shiga aljanna da na ƙarshe da zai fita daga wuta manzo Allah ya ce za a zo da mutum yi uta bi rajuli yawmal qiyamati za a zo da mutum ranar tashi alkiyama jama'a mu ji wannan hadisin sosai saboda yana da ban tsoro kwarai da gaske Allah ya fi mana astaghfirullah wa atubu ilayh yi uta bi rajuli yawmal qiyama za a zo da mutum ranar tashin alkiyama fa yuqalu a'ridu alayhi sigara dhunubihi sai Allah ya ce ku bujiran masa da ƙananan zunubansa ya gani iya ganinsa yan ƙananan zunubai ƙanana kuma manya ba idan aka bujiro masa da su ya gansu duk zunubin da ka ɗauka a duniya Allah zai ce a fito da su a nuna maka lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza wannan ƙananan ba ba kibar din ba sai Allah ya ce ku ɓoye manyan zunuban wa yukhabba anhu kibaruha khabba'a boyewa sai ce a boye manyan zunubin sai a ce da shi shi bawan a filin kiyama amilta yauma kaza wa kaza kaza ai ranar kaza malam sai an kira maka ranar da shekarar da lokacin da awa rana kaza lokaci kaza kuma Allah zai baka wani memory mai tunani ana faɗa za ka yi fikin kawai za a kawo ma kamar majigi lokaci kaza rana kaza lokaci kaza kayi kaza Allah Allah ka raba mu da tonan asiri ubangiji ka yafe mana zuwa Allah ka raba mu saba maka ko a fili ko a boye astaghfirullah sai a ce ai kayi kaza kayi kaza rana kaza da kaza wa huwa muqirrun la yunkiru ana faɗa zai na na'am na'am yana tabbatarwa ka isa ka musa yau gashi kana gani la yunkir bai isa ya musanta ba wa huwa mushfiqun min kibariha wato a lokacin saboda bala'in tashin hankalin kiyama mutum yana jin tsoron manyan zunubin kananan ba su dame shi ba yana ta ga kanana ake nunawa to lokacin kuma yana ta tuno ai akwai manya manyan ka duba hikima ta ubangiji sai ya ce a ɓoye manyan kar ku nuna masa ku fara nuna masa ƙananan tukunna ya ga ƙananan iya ganinsa ana faɗa yana na ana faɗa yana na yana jin tsoron kada wato in manyan nan suka bayyana fa ba zai kai labari ba Allah da hakikima irin tasa malam kaji ko sai Allah ya ce utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan ku je ku bashi a maimakon dukkan mummunan aiki da ya aikata ku bashi kyakkyawan aiki a canja masa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kenan Allah zai canja munanan ayyukan mutum ya mai da su kyawawa wannan shine ma'anar gafuru ka san me gafur an ce al gafur ba ana cewa innahu kana gafara ba ko gafuran rahima ko to wannan shine ma'anar gafur mutum ya san ya aikata zunubi sai a suturce shi sai a nuna kamar bai yi ba ko baka ji ba ai shine ma'anar yafiyan ai kayi wa mutum laifi ya san da laifin ya kau da kai yana ta tsoro ya ubangiji ina da manya-manyan zunubi to ba ma manyan ba Allah zai ce duk aikin da ya aikata mummuna ma a canja a maida masa shi ya zama lada malam shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah eh, ghafuran rahima to shine malam ake ta so wai kullum mutum zai addu'a ya Allah ka gafarta mana ya Allah gafarta mana ma'ana ya Allah ka suturce mana zunubinmu ubangiji ka kau da kai akan mu fa'fu anhum wasfah kai afuwa ka kau da kai to wannan shine kamalar ubangijin kenan uba ya kama yaronsa yaron nan yayi laifi yayi kuskure gashi nan ya shiga hannu tukuikuyansa zai kawai azabtar da shi ce ba kai kai kaza ba ni ne wallahi baba ba kai ka aikata kaza ba wallahi ni ne ga makami a hannunsa zai make shi sai ce to je ka daga yau karka kara in ka kara za a maka kaza sai ji daɗi saboda an yi masa mi an yi masa afuwa to malam haka Allah zai yi wa bawa ranar tashi alkiyama sai ya damke ka ka shiga hannu a maka lissafi dalla dalla duk abin da ka aikata sai kuma a ce je ka an yafe maka ba ma an yafe ma ba maimakon zunubin da ka aikata a mayar maka da shi kawai kaga akawun ɗinka ya zama kyawawan ayyuka ne Allahu akbar amma bari ka ji hali irin na dan adam bayan Allah ya ce ai masa haka wato shi gani yake yi abin anya zai yi kuwa sai ya ce ya ubangiji inna li dhunuban ma araha huna ya Allah ni fa ina da wasu zulubun da fa ni fa ban gansu ba akwai manya manyan zulubun da ba a kawo su ba nan ka ji fa dan adam kai da an rufa ma je ka gaba mana ka zo airport ana cikin ɗin kayan ka an ɗan lallaba da ɗan kayan da ka zo da shi mara kyau an ce wuce ka abin nan ka ce a ba a duba wacce jakar ba a ba a karɓi kallon sai ka wuce ai Allah ya kautar da kace zo mu yi gaba amma wai a kiyama bawa zai gaya wa kaga to kaga halin dan adam ko to haka yake je ka an mai da dukkan ka a baka lada a kai wai sai ya tsaya ce ya ubangiji akwai zunuban da fa ban fagan su ba fa <laughs> Allah ya ragwata mana wala Allah ki gyara mana Abu Dhar yake cewa yanzu da aka faɗa ba kun yi dariya ba kun yi dariya ko to lalle ku abun ya bada dariya shine abu zai ke cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan hadisin dahika yayi dariya hatta badad nawajizo har sai da ainihin wato sa suka bayyana to wannan kaga shine yake nuna shi annabi yakan yi dariya a wasu wani mawaqif wasu incidents idan sun faru to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya kuma kaga ai abun ya kai ai dariya din dan kai ma dole me kai dariya saboda kana ganin abin da dan uwanka ya aikata wani abu ne wanda yake bai kamata yi haka din ba tunda Allah ya rufa masa asiri nawajis al-adras kenan manya manyan hakware dinnan waɗanda suke nan ciki wanda ba a ganin su in ba dariya aka sosai ba ba sa fitowa ba sa bayyana قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك wannan bawan Allah yake cewa ai wato jarir ibn abdullahi kenan yace yace tunda na musulunta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hana ni wani abu ba shine hajabani in nazo bani yake baya tsare ni baya hana ni kuma wala ra'ani illa dhahika duk ranar da manzan Allah muka haɗa ido da shi tun da na musulunta muna haɗa ido da shi wallahi sai ya yi dariya kaga wannan ma yana nuna mai annabi yana dariya ina so ku lura da bangarorin hadisan guda biyu yanzu a can mun ta karantawa suna sauran sabon suna cewa ai baya dariya in ba murmushi ba ko to amma ga waɗannan kuma suna faɗan cewa ya yi dariya to saboda yanayin mawaqif ne suna nan da yawa ko ba ka ne ba to shi yasa hadisi na gaba shi ma irinsa ne yace qala haddathani haddathana bin Mani' qala haddathana Muawiya bin Amr قال حدثنا an isma'il bin بن أبي an عن قيس عن جابر رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله anan Jabir ne وسلم أنا ko نيك wancan kuma Jarir كما kuma Jarir ما جرير نني ما جابر بأفوان yace manzo Allah bai taba hana ni ba bai taba tsare ni ba tunda na musulunta wala ra'ani منذ aslamtu illa tabassama nan kuma sai yace murmushi a wancan riwayar dariya a wannan riwayar kuma murmushi wannan yana nuna mana cikan karamcin annabi shi sa ya ce idan ka haɗu da ɗan uwanka za ku gaisa ka saki fuska yana da atuf alal musulmin yana sauƙaƙawa da tausasawa wato wato ga musulmi shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama shi wannan bawan allah ya rasu ne a ƙarshen zamanin annabi an ce kwana arba'in ya saura annabi ya rasu ya musulunta shi jarir ibn abdullah to shi ne yake gaya ma da na musulunta kwana arba'in din nan in dai muka haɗu da manzo Allah sai ya yi min dariya ko sai ya yi murmushi yana nuna mana annabi yana da kyauta ko ba haka bane sannan yana da siyasa ta zamantakewa da mutane sannan wannan yana nuna mana mutum ne wanda yake yana jan mutane kusa da shi sallallahu alaihi saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan bi idinillahi ta'ala kuma wannan shine karshen karatunmu a wannan zango a wannan lokaci sai kuma bayan ramadan bi mashi'atillah kuma da wannan za mu rufe duk karatukan gaba ɗaya har gobe ma da jibi da muka yi bukhari ba za mu yi ba insha Allah sai bayan ramadan kenan wannan shine marfin karatunmu na asuba sai bayan ramadana insha Allah saboda ina da yan ayyuka da wasu abubuwa da zan yi amfani da lokacin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya ba mu ikon ganin wannan wata mai alfarma mai albarka wallahi azurta mu da aikata aiki na kwarai na ibada ya yafe mana mu ya sa mu cika da imani idan zai dauki ranmu ya dauki ranmu na musulmi sannan ya sa mu gama duniya lafiya Allah ya ji gan mu da malaman mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh